وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد وبنجي تعالى هنا فالأتكى القرآن من جرمات كان سورة همسن الله يشي وأزلفت الجنة للمتقين الله يشي سأقسم تودا الجنة للمتقين قول لسكي تكوا الدنيا سنجي سورة الله سنجي إيماني دا الله سنجي سلا سنجي أزمي سنجي بيا وإياي سنجي وتتا سكانان سلما قبتان سنجي sun yarda cewa akwai aljanna da wuta a lahira sun yarda bayan mutuwa akwai wata rayuwa sai Allah ya ce sai a kusanto musu da aljanna khairu bai ba tare da aljanna ya musu nisa ba kamar yadda Allah ya ambata cikin suratu shu'ara Allah yake cewa uslifatil jannatu lil muttaqin sai a kusanto da aljanna ga wanda suka yi takawa to anan in baka gane me ake nufi da kusantowa ba sai Allah ya ce khairu bai ba tare da aljanna ya musu nisa ga su ga aljanna Allah ya sa muna cikin wanda suka yi takawa هذا ما awwabin لكل أواب حفيظ وبنجي تعالى شيء ذا أتي musu هذا ما wannan shine abin da aka alkawarta muku a rayuwa ta duniya cewa idan kukayi sallah kukayi yi hakuri kuka azumi kukayi kaza kuka kaza in kun je lahira akwai aljannan Allah ku ce a gaya waɗanda suka yi imani za ce hada wannan shine abin da aka alkawarta muku aka muku alkawari li awwabin ga dukkan wani bawa mai komawa zuwa ga Allah muni kuwa mai yawan komawa zuwa ga Allah wajen yi masa ɗaya. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب إن بتقالنا ونباوان الله أكين في بشين الله شيء من خشي الرحمن شيني وندي يجي صورون أبنجي من رحمة بالغيب أبوي باتارد ياغوس أبوه أبي إيماني بيغا الله بأما يدى أبوي الله bai ga aljanna ba yadda akwai aljanna bai ga mala'iku ba yadda akwai mala'iku sa'annan bai rayu a zamanin annabi ba yadda akwai annabi ya yadda qur'ani littafi ne daga wajen Allah to duk waɗannan abubuwa ɗin ya yadda da su da wanda ya gani a zahiri da wanda kuma bai gansu ba amma ya imani shine Allah ce mai khashiyar rahman wanda ya ji tsoron ubangiji bil ghaibi a lokacin da yake boye ya ji tsoron Allah a lokacin da shi kadai yake nan sai Allah ya ce mun khashiyar rahman bil ghaibi a bi qalbin munib ya zo kuma da zuciya wanda take sakakkiya mai komawa zuwa ga Allah maɗaukin sarki zuciya wanda take cike da yima Allah maɗaukin sarki biyayya na udkhuluha bi salam dhalika yawmul khulud a ranar alkiyama irin waɗannan bayi din sai a ce musu udkhuluha bi salam ku shiga gidan aljanna dinnan da aminci wani kauli aka ce za ku shiga ne ana muku sallama ana cewa salamun alaikum bima sabartum madalla amincin Allah ya tabbata a gare ku saboda hakurin da kuka a wani kauli kuma za a ce suna shiga ne suna yin sallama za su shiga suna assalamu alaikum saboda akwai matayensu akwai ƴaƴayensu ƙanana filman akwai kuma matayensu na aure da Allah ya aurar musu kurul in to za su shiga sai su musu sallama a wani ruwaya kuma a wani kauli aka ce za su shiga ne kuma su ana musu sallama to sai Allah ya ce udkhuluha bi salam ku shiga da aminci na'am zalika yawmul khulud wannan shine rana na dawwama shine ranar da za ku dawwama a cikin ni'ima wanda baya yankewa ba za a ce dan yau kai ne shugaban kasa bayan shekara hudu kuma ba kai bane ko bayan shekara takwas ba kai bane za a fitar da kai daga vila, za a fitar da kai daga gidan gwamnati babu wannan a aljanna in ka shiga zaka dawwama ne cikin ni'iman babu ranan yankewa Allah ka bamu aljanna da rahmanka لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد Ubangiji ta ce lahum ma yasha'una fiha suna da dukkan abin da suka so a aljannan su samu duk wani abin da ransu yake so to Allah ya ce za a ba su wannan abin za su samu wannan abin daga rai ya buƙaci abin kawai sai ganshi Allah ya ce daina mazid kuma a gidan aljanna din akwai ƙari da za mu musu bayan wannan abin da suka samu na dukkan abin da suke so na ni'ima idan kamar a duniya ne a ce me damun ka ce shi yana damun shi kuɗi sai a ce to ga kuɗi adadi kaza da ke so kai me damun ka moto kai me damun ka gida kai me damun ka kaza kowa ya faɗi damuwar shi sai kaga kawai da to aljanna duk abin da kake so kawai zaka gan shi sai Allah ya ce wala na mazi kuma a gidan aljanna akwai ƙari da za mu musu bayan wannan abin da suka samu gidan aljanna menene kari din shine Allah ya ce lil ladina ahsanul husna wa ziyada a cikin sura ta 50 Allah ya ce a cikin sura ta 10 suratu Yunus Allah ya ce lalle wanda suka yi suka yi aiki mai kyau lil ladina ahsanu lalle wanda suka kyautata aiki za a ba su al husna shine za a ba su aljanna wa ziyada kuma za a musu kari menene kari din shine hiyar uyatullah shine ganin Allah a lahira domin ranar kiyama wasu fuskoki za su ga Allah ubangiji ta Allah yana ce mana wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nazira Allah ya ce wasu fuskoki a ranar lahira suna masu haske zuwa ga ubangijin su masu kallo ne haka duk wanda ya imani ya shiga aljanna Allah zai masa kari me karin shine zai ga Allah aikin ka da nawa bai kai ka ga Allah ba to amma sai Allah ya baka wannan a matsayin falala sai a yaye shamaki tsakaninka da ka sai ka ga Allah ganin Allah ya fi aljanna da abin da yake cikin aljanna din daɗi haka ya ku yan uwa mu dage da aikin da duk zai kai mu aljanna